waɗansu 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar 'yan unan bakin wake sun kai wani sabon hari a garin kwalfata amma ba samu nasara ba domin 'yan bangan garin ko 'yan ƙato da gora sun nemi su kama su a yayin da suke ƙoƙarin kutsa kansu a cikin wani masallaci na wannan garin na kwalfata jami'an tsaro sun harbe guda ɗaya har lahira ɗaya kuma 'yan banga da 'yan ƙato da gora sun harbe ta da kibiya amma ta tarwatsa kanta wannan hari dai ya zo daidai a lokacin da gwanonin ƙasa ta jamhuriyar kamaru su goma da ministan cin gida na kasar ta jamhuriyar kamaru rene sadi emmanuel suka kammala taron su na ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya shi ma shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru musta biya ya aika da sakon murnarsa ga jami'an tsaro da ma 'yan banga ko 'yan kato da gora domin irin jajircewan wanda suke yi na kammalawa da maharan boko haram a ƙasar ta kamaru baki ɗaya minista rene sadi ya ce dole ne jami'an tsaro kamar su jandarmomi da ma 'yan sanda su ja mara domin cimma buri na ganin cewa an kammala shagugulan kirsimaci da shigowar sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana sannan ya kai sake gargadi wajen masu tafiye-tafiye a cikin motocin safa-safa ko bus-bus da su ma su bawa jami'an tsaro haɗin kai wajen binciken kwakwaf da ake yi musu a tashoshin ɗaukan fasinjoji da ma hanyoyin motoci sannan su tona asirin wanda ba su amince da shi ba domin kar a yi musu kitson da kwarkwata kuma ya ci gaba da cewa za mu sanya dakarun zama a cikin motocin sufuri da rakiyar jama'a a duk anda za su je a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sannan ministan ya ja hankalin gwamnoni guda goma na ƙasar ta jamhuriyar kamaru da su aiki da sarakunan gargajiya da masu unguwanni da ma masu aikin sa kai na 'yan banga ko 'yan kato da gora domin da haɗa kafaɗa kafaɗa da su domin samun kwanciyar hankali a manyan biraren ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma ƙauyuka baki ɗaya ta ɗaya hannun kuma ƙungiyar masu aikin sufuri ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru saboda da wani babban taron su a babban birnin ƙasar yawunde domin ganin yadda motocin safa-safa da motocin bus-bus suke kokawa wajen tsadar takardun haraji na motocin nasu da ma tsadar man fetur har ma da yadda su ma suke neman cewa gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta sanya matakan tsaro akan hanyoyin ƙasar baki ɗaya musamman ma a jihohin arewacin ƙasar an da maharan boko haram suke da karfi da ma jihan gabashin kasan anda ake fama da 'yan fashi da kwarowan 'yan tawaye wanda suke kwararowa daga kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya kan haka ne na tambayi alhaji wani sharubusu a matsayin sa da cewa ko menene yasa suka gudanar da wannan taro a daidai wannan lokaci eh wato abin da ya sa muka yi wannan taro da yau shekara kamar biyu kenan ba mu yi wannan assembly babban assembly ba kuma dalili shine lokacin da za mu yi sai ga ƙasa kuma ya shiga cikin wani hali batun boko haram sai muka ce a ƙasanmu mu yi faɗan ƙasanmu tukun sannan kuma wannan binciken kwakwab da ake yi wa fasinjoji ba zai kawo musu cikas ba kuwa kuma su kansu ma fasinja suna jin daɗi cewa don da ka shiga a da saka wani abu mota ya fashe a mutu gara a sauka a duba ku ku shiga ku tashi koya suke ganin matsalan tsadar man fetur a ƙasar ta jamhuriyar kamar a yayin da wannan lokaci farashin man fetur ya faɗi warwas a kasuwan duniya? eh to yanzu dai mun wani babban taro eh, wata biyu kenan da ya wuce na batun rage man fetur kuma shugaba ya yarda cewa za a rage yanzu muna jira ne takarda ya fito cewa an rage muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru